kallo na gyara asrar tv ng muna maka barka da zuwa na gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna karawa ta sama kenan da zarar mu sabon sirri insha Allah zai shiga maka yanka ka tura yan al'umma da su amfana da wannan sirri yanda zaka yi wannan sirrin shi ne kamar haka lokacin da za ka je wajen wanda za ka amshi abun hannun shi shin a gida yake ko kuma a shago yake ka shi ne kamar haka kana fitowa daga gida to ana so ka karanta wato ainihin tahiya ne yauwa ana so ka wato ka dinga karanta um, Attahiyatu lillahi zaka dinga karantawa ne ƙafa wato ainihin bakwai ake karanta Misali idan ka fito daga gida sai ka fara karanta ta sai ka yi wato ainihin tun daga farkon ta har karshen ta ba wai iya inda na tsaya ba. Yauwa tun daga farkon ta har zuwa karshen ta zaka dinga karanta ta ne ka karanta ƙafa shida, kafa shida kana tafiya ka karanta ƙafa shida. Ƙafa ta bakwai ta karshe kada ka karanta ta sai lokacin da ka shigo gurin wato ainihin wanda za ka amshi abin hannun shi to kana shigowa kana fara karantawa to da ka zo gurin wato ainihin assalamu alaika to lokacin da za ka yi wannan lafazi na assalamu alaika sai ka faɗi shi da ƙarfi wato ainihin lokacin da za ka shiga gurin misali idan ka shiga cikin gidan ne ko kuma shagon ka fara yi kenan to baka zo gurin assalamu alaika ba to misali kana saka ka a cikin shagon kana kallon mutum to sai ka faɗa assalamu alaikum din da ƙarfi ya kasance ya amsa assalamu alaikum din nan to kana zuwa ka ce assalamu alaikum da yadi to sai ku gaisa da shi yawa kuna gaisawa to shikenan an gama magana an gama magana kai ka tambaye shi abin da kake so bi izinin Allah zaka samu abin nan insha Allah a daure a tura yan al'umma domin su amfana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima